Ina cin goro lokaci zuwa lokaci da yake na ɗan rayu da kakata a wajenta na koyi cin goron. Amma ba ko da yaushe nake cin sa ba, sai kamar idan akwai aure ko suna ko wani bikin da ya daba. goro yasa goro ban san lokacin da na fara cin sa ba goro yana ɗaya daga cikin ƙwayoyin da aka amince da su da cin su bai zama laifi ba kenan kamar wata eh, sigara ce wani abu ne mai bada kuzari kamar shayi da muke sha masu amfani da goro na lokaci-lokaci ko kuma na kullum sun gamsu da ƙwarewarsu goro ya mamaye wani muhimmin wuri a al'adun ƙasar nijar in ji dr korau hamadu masanin tarihin rayuwa tunda duk abubuwan da za a yi dai na alheri ya kasance armeni ya kasance wata gamuwa ce to akan kawo goro a sa saboda shi ya zama kamar shaidu kuma tabbatar da lalle wannan zumunci ya tabbata to shi yasa ake unhwani da goro Goro nan ya hito mu ne daga kasashen waje can gwari inda ke da ruwa kuma an ka shigo taro daidai da ka hido dan baran goron nan ka tamna ba shi aka tamna shi baka ba wani ba ka san shi baka ba shi ba baka san shi ba dole ne sai ka ba shi to ka gani ta wannan hanya akwai sada zumunci ba a noman goro a ƙasar Nijar ya shigo ne cikin al'adun ƙasar. To, me yasa ake cin shi sosai a ƙasar? Amsa ta bakin Dr. Korau Hammadu. To daga nan ne aka same shi. Kuma goron ka gani shina da waɗansu sinadarai. Amma ba a san da wannan ɗin ba, amma su can da hwarin da suka taɓa sun san da shina da ma'ana, shina da nagarta. Don wannan takan yiwu aka ci gaba da umfanin shi. To kuma sanin umfanin shi yanzu ga al'amarin dan adam da gina jiki daga baya sama saman gani da shike ilimi na kimiyya yayi nisa aka san da goro shina da ma'ana ga dan adam akan wannan batun wata mata da muka hadu da ita a yamai ta jaddada kyakkyawan fa'idodin amfani da goro duk wanda ya shiga goro ya fara cin shi yana ganin amfanin shi tunda yana hana yana sa kuzari kaɗan kuma rada baka ci shi baran na ya gwada maka kasala da ciwon kai ni dai ina cikin shekara ta uku da cin goro da na shiga buru